Hukumar 'yan sandan ƙasar Ghana ta sanar da ɗaukan matakin karfafa tsaro a iyakokin ƙasar da Burkina Faso biyo bayan ta bankado cewa wasu al'umman Burkina Faso ɗin na taimako da karfi tare da makamai a rikicin kabilancin da yake ci yake cinyewa a garin Boko da ke ƙasar. In kuwa ba ɗau mataki ba to shigowar mayaka daga Burkina Faso zai iya baiwa wasu 'yan ta'adda damar samun gindin zama a Ghana in ji hukumar 'yan sandan. Malam Usman Muhammad Mansur wakilin al'umman zango a fadar Sufeto sojana ɗin Dakarun 'yan sandan ƙasar Ghana ya tabbatar da wannan ikirarin Dakarun. Mutanen da suke fitowa a Burkina Faso suke shigowa boko haka nan ne suna da wa recently ga akwai wanda ya yi bidiyo ma ya gwada ya rike rike da bindiga a cikin Burkina ya yi wannan bidiyo ya ce yan wayen shi Musawa da aka kashe a cikin bako in gaskiya in su suka shigo cikin bako ba za su bar garin ya yi tanyi ba akwai abun da ake ce intelligence report aka gada aka gane kamar lalle tabbas waɗansu kabila na shigowa cikin garin ko suna sa hannun faɗan da ke tafiya game da batun kabilanci a. Mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Malam Irbad Ibrahim na ganin bai kamata Ghana ta alakanta rikicin kabilanci da 'yan ta'adda ba. A yi la'akari fitina kwance take in ba sa hankali ba shi mu lauye kanmu da abin da yake ya sha bamban da irin maslahanmu na bangaren tsaro cewa ghana na tanadi ta kiyaye kanta da hare-hare da muka gani kamar a najeriya boko haram sauran wulare a burkina abin da ake gani e, cewa ana kokari a kiyaye kasan ghana abu ne mai kyau amma fitina in tana nisa da kai in wani alloba ta same ka ka ba ka kirkiro wannan fitina ka na mai ta'alluban wannan suna ma dole ne idan wani abu ya hauku a ce eh tun da yan burkina na ciki shi dai watakila terrorist za su attack ghana na tuntubi maga kujerar majalisar tsaron gundumar buko honorable hamza amadu a inda yake cewa a bare dai wasu 'yan ta'addan kasar burkina faso sun kusanci gana amma dakarun soja sun kora su terrorism burkina muna kiran shi insurgent gaskiya dai muna da labari labarin su suna nan to last year sun zo kusa da sai mu she sojoji da immigration tax force sun bi su da bindigogi suka gudu da suka gudu nan ke da ba su taba komowa kuma ba gwamnatin mu na na na dudan ku a kufod ya na da wani defense intelligence da aka yi doka ana monitor su on sun kuso border mu together with national security muna gadewa so fadan bokon nan shi daban ne da wannan kuma yasa sojoji da military da police da immigration tax force dukkan da suke nan da national security operative muna monitor cikin fadan mun nan ba a kawo mutane from wannan insurgents su zo su yi fada ba bako da ke jihar arewa maso gabashin kasar ghana na daga cikin garuruwa da harkokin kasuwanci ya bunkasa sosai amma rikicin kabilanci na tilasa al'umman yankin tserewa domin neman mafaka ne ne rufai kowa sanni daga bako shi mun gudu mun zo na ma mu na da so kullun cikin fargaba muke a baya bayan nan sai da aka rufe makarantu tare da kasuwanni sakamakon rikicin kabilancin Hamza Adam muryar Amurka, Kumasi, Ghana.